اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون masu siffantuwa da waɗannan siffofi masu girma su ne waɗanda suke rigegeniya zuwa ayyuka nagari suna tsere zuwa gare su don haka ma suka tsere mawasinsu